الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan dare na asabar a wannan dare na na lahadi kuma a ranar asabar kenan goma sha bakwai watan shawwal ashirin da bakwai ga watan shawwal alif ɗari uku da arba'in da uku hijiriya wanda ya fi sha takwas ashirin da takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a maza Allah ya haɗa mu tattaunawa a kan maudu'i mai matuƙar tsada da daraja kafin na gabatar da maudu'i mai shimfiɗa a kan sa asalin fikirar taron na samu asali ne daga munasabar auren ɗaya da cikin aminanmu kuma ƴan uwanmu a sa'adu ɗan juma abubakar kuma wanda yana ɗaya da cikin manyan sarrafu kuma muridai na kaiwa da komowa wajen tabbatar da harkoki da da'awa a fatan najeriya baki daya musamman a garin abuja a masallaci da yau tare da alkuwarsa kuma a nesa ta injiniya na zuwa da tsarin ɗan Allah ya saka musu suna da kalma mai karfi da kuma ƙoƙari wajen tabbatuwar tafsiri tun lokacin da malam lawan abubakar shu'aibu malamin kuma aminu ne malam lawan shu'aibu ya gabatar da tafsirinsa a garin abuja a shekarun 2011 da 2013 sa'annan kuma sun ke ɗauke da jagorancin kwamitin masallaci wannan ya sa kasancewar amincin da ke tsakaninmu da su ya sa muka ga cewa ya kamata a munasabar auren mu shirya lacca da ta dace da maudu'in zamanin da muke domin da ni da ɗan uwana aminu na malam lawan abubakar muka ɗauki nauyin shirya wannan lacca kuma a ƙwararren lokaci kuma kawo da wannan masallaci to akwai aminan ba da muke tare da shi akwai malam ya haya shi ne mota kamar da ake ganin sa gashi nan ɗaya daga cikin matasa al-muhaddiqu min ash-shabab da kuma malam hamsu na dini abu awwa fatan fidiyan خادم الحضرتين وصاحب الدرعتين حفظه الله ورعاه da ɗan uwa amini malam dr alkasim abdullahi da magun shakiman malamai na masarautar da magun wanda na a da ni da kuma yayanmu shugabanmu jagoranmu a tafiyar matasan malamai na najeriya abu jiri victor ali yunus da kaya suna kara musa lafiya da kuma abokinmu barista ishaq adam ishaq rijiyar zaki ko ce gama ya fito a danganta shi da gama da kaninmu kuma abokinmu abu muhammad ah, muhammadu murtaba annaifi الأديب الشيخ الشاب اليافع الحزوة دكما آل رمى الهدي أول بيستوين muna taimaka mai kuɗin alaran kuma alaran masu wanda yake da asibitin best choice rukunin asibitocin best da kuma rukunin kasuwannin bimeli ga shi na muna tare da shi wani ba su san alaran ma ba ne kuma da yawa ba almajiri ba ne da sauran yan uwa da muke tare da su wanda wani suna kan hanya lawan abubakar shu'ai yana da babban kudurin da ya sa ya yi jinkiri wanda har zuwa yanzu bai ƙara su ga kano amma har zuwa yamma haka da yana kan wannan lakka da za a yi domin ya yi jini duniyar nan ba daga ta mai da ita zuwa gobe don ya yi abin da zai yi a nutsa a wajen kano don ya zai samu a gudanar da lakcar ya ce duk abin da za ka tallafa shi zai da nauyi na ce masa so bari mu duba da karshe dai na gaskiya ba zai yi wa iya daga ba saboda laruran masu tafiya yasa muka matsa a kan lallai za a gudanar da lakcar a yau a wannan dare akwai ta akwai dan uwa malam sani ɗaya daga cikin limamai a jihar kaduna wanda shi ma yana nan muna tare da shi wanda ya huta da malam alƙasin da to abin da za mu gabatar topic da za mu gabatar topic ne da ya fi kowane topic tsada wanda muka yi muka tashin muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalili ku saboda yanayin da muke ciki a yanzu wanda muka fahimci kuskure babba da muke tafkawa a wannan zamani tsakanin masu da'awa da ƙaryar san annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam amma ba ta taka rawa wajen sanar da duniya waye annabi sallallahu alaihi wa a irin sifar da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi da ita kuma ya sifanta shi da ita da kuma irin yadda annabi sallama ya rayu ya nuna wa duniya cewa shine muhammadu rasulullah da kuma wayanda suke da'awar yi wa annabi sallama da'a da biyayya amma da za ka cirke su gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallam ku san kowa ya shi ba shi yasa za ga wani ma ana magana akan manzo Allah sama yana shi da ya saka gwiwar hannunsa a kasa ya ɗauko wayarsa yana jira a gama karatun ya tashi saboda lalacewa mu a wannan zamanin ta kai da yawa in za mu karatu ta muke bari mu je mu ji karatu wanda ku ya zo jin karatu to yana bibiyar abin da zai burge shi ne kawai ba wai abin da zai ji ya ɗauka ba ne alhali sai ka haɗa tsakanin zunzurutun ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma zunzurutun yi maka biyayya wanda kuma yana abubuwan guda biyu ba sa tabbata sai ka san shi rashin sanin manzon Allah sallallahu alaihi shi ne ya haifar mana da sakaci wajen sanar da duniya waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ake samun suka kazamai jahilai marasa ilimi suke shiga gonar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da sunan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin a garin nan an samu waɗanda suke da'awar cewa suna san annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suka ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama suka jarabe shi ko kuma da sunan kyamar addinin musulunci wanda a yanzu haka muna nan muna ta ɗanɗanar guba da dafin da wata kafira ta fesa mana wanda ta samu idan mu yanki ba ma ganin komai in ma akwai wani kuskure mu Allah bai nuna mana shi ba damuwar mu kawai shine ne ita aka taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani karin magana na inyamurai wanda suke fassara shi da turanci ni kuma zan fassara shi a hausa suka ce wanda gobara ta tashi fa a gidansa dan ya ga tseren daji ya fito ba zai ce bari ya kai wa tseren dajin nan bara kashe gobara shine abin da ya fi mahimmanci fiye da dukkan wani abu da zai taso sauraka a gefe wannan gabar zuciyarmu a ita take da takaici da mararin wannan bakan bakin zaluncin da aka yi mana yanzu abin da ya zama wajibi a gare mu shine har ta dawowa mu ɗauko wannan tabbis din na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙara sanar da juna waye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ya sa muka ɗauki wannan tabbis kuma muka raba shi gunduwa gunduwa gwargwadon ɗan takaitaccen lokacin da muke da shi wanda bai hawa hawa ɗaya ba zan bin da bayyantar malaman nan ɗaya bayan ɗaya kowanne daga cikin ya gaya mana wani abu a taƙaita a abin da bai kai minti goma ba in ya daɗe ya kai wanda ya tabbatar da a cikin da zai ƙara dasa mana tsoro na ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma zai gaskata mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi kamar yadda ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad da sahih Muslim daga Abu Hurairah ta Allah ya kare da a gare shi ya kuma tabbata a cikin musnad Imam Ahmad daga abu zarrin bifari allah ya kare da gare shi ya tabbata a cikin al-mu'jamul kabir da imam al-qabarani bi sanadin sahihin tasham daga samar da bin jundun allah ya kare da gare shi da lafazin min da sahaba abu hurairata wa abu zarrin wa samar da bin jundun dukkan su suka ce manzo allah sallama yana cewa inna min ashaddi ummati hubban li nasu ya'tuna ba'd za Allah ya ce inna kamar kai rantsuwa ne ke tabbas a cikin al'umma ta waɗanda suka fi tsananin mayatar ƙaunata suna nan za ku yawaddu ahaduhum law ra'ani bi malihi wa Za zaka ga ɗaya daga cikin zai tashi ya ce Allah ka nuna min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko su ɗaya ne in ganshi na yadda ka ɗauke babata da babana da ƙannena da ƴan uwana da matata da ƴaƴana da kakannina duk na ba da su amma ya zama albashi ne na in ga annabi sallama mun Ya yawaddu ahaduhum law ra'ani bi malihi wa ahlihi to in har kana so ka yi rijista a cikin waɗannan mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ka tsaya ka kaɗan daga cikin abin da waɗannan shirunan malaman za su gaya mana a cikin waɗannan dakikokin domin wannan ƙaunar taka da take cikin zuciya ta ƙara motsawa na'am mun tashi mun yi zafi kuma ya cancanta mun zafin mun zazzagi waɗanda ma suka ce me yasa ma samarin sakwata suka yi abin da suka yi mun mayar musu da martani to wannan wani aiki ne amma aikin da yake shi mai mahimmanci kuma ya kamata mu sake dawowa kan maudu'in mu san waye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mun sani mu tsara da haka yanzu zuwa mun fara gayyatar malam Salim Bunyamin a aiki zai fara mana da sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda sunayen suke harba mana bulet na kauna a cikin zukatanmu da ka zan ba shi minti biyar idan bai kammala ba zan ƙara sa zan ƙara masa ɗan mintuna illa kuma da ainihin da kuma za mu yi musamman a kan wani anan da kuma ba ba ko ko ɗaya a cikin Allah malam zalik yana cikin limamai na nan kuma hadisin alƙur'ani ne da ya kammala bijirinsa na farko a misra a jami'ar al-azhar a kan ɓangaren hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma malami ne mai tafsiri kuma kuma yanzu yana yin tafsirin sa biyu a bangaren addini kurci a jami'ar wifaq da take yi da farko idan aka riga aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an riga an rike shari'a duk wani mutum da za a yi magana a kansa zai biyo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne duk darajar da duk ikon sa da abin da yake da shi ga dukiya ko mukami ko wani abu manzon Allah ya wuce yadda ake kira kamar yadda aka mun ishara in yi bayani akan wannan mawdu'i babu shakka idan muka lura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sifa yana da sunaye yana kuma da lakabi kamar yadda malaman tarihi suka ambata a cikin shama'il muhammadiyya to abu na farko da zan iya cewa asali sunansa ma yana nuni akan darajar sallallahu alaihi wasallam domin duk mai hankali wanda yake tadabburi a cikin alkur'ani idan ya duba zai ga duk sunan annabawa ga baki daya a cikin harufan da ke sunan su akwai harfin illa harafin illa kuma shine ko dai alif ko kuma wawu ko kuma ya'u da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga tun daga sunansa ma yana nuni akan darajar sallallahu alaihi wasallam idan ka duba kamar yadda Allah ya ambaci annabawa a cikin surori daban-daban guda hudu ko biyar a kusan mafi yawa daga cikin sunayen annabawa a cikin alkur'ani da cikin suratul an'am Allah ya ambata wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع يونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين idan muka lura duka sunayen annabawan gaba dai kowanne akwai harfi illa kowanne amma banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga daga nan ma darajar sunansa ta ci a ce lalle yana da daraja sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya duba zai ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ambace shi a cikin littattafan da suka gabata da baki daya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bada labari wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataytukum aw taqra'an nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين to anan sai nuna mana an faɗa zuwansa a cikin attaura an faɗa a cikin linjila an faɗa a cikin zabur da cikin dukkan littattafan da suka gabata wanda muka sani da wanda bamu sani ba kuma kowane annabi sai ya sa hannu ya yadda zai zai bi manzo Allah sallama in yana rayuwa haka nan abu na biyu Allah madaukakin sarki ya ambata mana a cikin suratul araf الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون هكذا أبنجد من أبنجد سركي ya ambata mana annabi isa ya bada bushara a cikin al'injil da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad malaman da suke kula da abin da ya shafi arraƙa'i da abin da ya shafi zuhudu suka ce dukkan wanda ya tsaya ya lura da abin da yake na sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kai tsaye ma a ibada zai iya ganewa ina fata an fahimta idan ka ce muhammad kamar mutum ne ya tsaye idan ka ce ahmad kamar kayi ruku in ka ce mahmud kuma kamar kayi sujada to da a ka'ida duk wanda yake littafi idan aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce gaban wasa a ibn yasar yake cewa na hadu da abdullahi bin amru bin al-as fa qultu sai nace akhbirni an sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi tawrat ba ni labari mana game da sifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin at-taura fa qala ajal yace haka ne kuwa wallahi innahu la mawsufun fi tawrat bi ba'd sifatihi fil qur'an tabbas na rantse maka da Allah an siffanta shi cikin altaura da irin wani bangare na siffar da aka siffanta shi da shi a cikin alkur'ani yace kai bari ma in ce maka zance Allah ya ce a cikin altaura ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli sambaytuka al mutawakkil lasta bi fadhin ko laysa bi fadhin wala ghalidun wala taqabal fil aswaq ولا يدفع السيئة السيئة ولكن wa ويصفح ولا يقبضه الله حتى يتم به الملة العجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا ثم وقلوبا غلفا wannan shine sifarta a cikin attaura kamar yadda wannan sahabi ya bada labari wannan ya nuna mana babu shakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matan sananne ne kuma Allah ya ce ya ya'rifunahu kama ya ya'rifuna abna'ahum sun san shi shiwa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su su kafirai wato wannan ya nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana magana a kansa kawai ma'ana kamar abin da wasu suke cewa sai dai a shafa fatiha ma'ana a ɗauke hannu ma'ana a ɗauke ƙafa a ɗauke jiki ga baki ɗaya ba abin da kai saka ƙara a kai sai iya abin da Allah da ainihin wato ya saukar masa akan wahayinsa shi yasa Allah madaukakin sarki ya takaita sai ya ce wa innaka la ala khuluqin azim ma'ana an takaice maka gabaki ɗaya saboda Allah madaukakin sarki ya nuna maka lallai ya fifita wannan annabi kuma yana daga cikin annabawa waɗanda aka lissafa guda biyar ulul azmi min ar-rusul sallallahu alaihi sannan manzon Allah sallallahu alaihi da kansa ya ambata a cikin hadisi wanda yake cikin sahih bukhari hadisi mai lamba na 4896 kitabut tafsir karkashin suratul safi babun fadin Allah madaukakin sarki ainihin wato ya ati min ba'di ismuhu ahmad wanda hadisi ne daga Jubair bin Mut'im Allah ya da shi yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ina da sunaye daga cikin sunayen nawa akwai Muhammad akwai Ahmad akwai Almahi akwai Al-Hashir akwai sunaye da yawa da ya ambata ma'ana wannan al-aqib sannan manzon Allah sallallahu ya ansa shi shine cikamakon annabawa wanda babu wani annabi da zai zo bayansa daga cikin sunan nashi al-aqib din ma'ana wanda yake maye bayan wani ma'ana bai gurbin wani wanda ya zama cewa in ya maye kun babu wanda zai zo shi kuma ya maye bayansa shi yasa ma malamai suka ce duk mu'ujizar da za a zo da ita a cikin mu'jizozi na annabawa kowane annabi in ya zo da mu'jizar sa tafiya yake da kayansa amma kofarin ta kada tashi tana nan tabbatacciya ila an taqumi sa'a جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجيتنا بحكيم ليس منصرم آياته كلما طال المضى جدد يزينهن جلال الإتك والقدم صلى الله عليه وسلم ذاك من زغ الله صلى الله عليه وسلم معجزة ce wannan daga cikin abinda muke yi yana nuna sa ma'ana a taba shi mu ji ba daɗi wannan ma sa ce ina fata an fahimta domin duk duniya babu wanda yake da wannan duk duniya ba wanda aka sanya masa wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka manzon Allah sallallahu alaihi idan ana magana a kansa magana ce wanda take da fadi kwarai da gaske sai mu kwana a wannan majalisi malamai da zazo su ta bayani za su iya bayani na awanni masu dama to amma lokaci ba zai isar mana ba yayi wa musulmi a gurguje a takaice mu sani Allah madaukakin sarki ya ke banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu sunaye kamar yadda kuma ya yi tarayya da sauran annabawa a wasu sunaye kamar yadda al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya yake faɗa daga cikin sunayen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake banta da su wanda babu wanda aka sa masa wannan sunan shine akwai Muhammad wanda lafazin Muhammad sallallahu alaihi wasallama an ambata sau huda a cikin alqurani kai sai Allah ya kira sunansa kamar yadda malaman da suke bin kokof na lissafi na kalmomi a cikin alqurani suka ce sau huda aka ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka ce ma kana Muhammadin wa ma Muhammadin ala Muhammadin Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallama da haka idan mutum ya tsaya ya lura zai gani Allah ya daranta shi da wannan suna shi kadai aka keɓance shi da shi kuma sunan babu harfin illa a ciki sannan abu na uku a ƙarƙashin nan shine mu sani cewa akwai sunayen da ya tarayya da sauran annabawa amma shi in an zo kansa ana ƙarawa da ya ya ayyuhan nabiyyu ina fata an fahimta akwai kuma ar-rasulu wa hadha ma'ana ar-rasulu ma'ana ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik akwai kuma rasulun da na kira akwai ar-rasulu da ma'rifa sannan kuma kamar yadda malamai suka ce akwai rasulullah wanda lafazin rasulullah ko rasulallah ko rasulullah ya zo sau goma sha takwas a cikin alkur'ani ina fata an fahimta da haka idan aka tsaya aka duba aka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce gaban wasa ni dai iyaye na da ni kaina ma'ana su zama fansa ko mu zama fansa akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana in an taba shi a kashe mu gabaki daya mu dan ba za mu yadda ba ba za mu yadda ana cin mutuncin manzon Allah sallallahu muna gani muna raye kuma mu ce za mu ji daɗin duniya yau ya daɗin duniya zai kasance ana taɓa mutuncin manzon Allah wanda shi ne ya zo maka da jin daɗin duniya ta ya za a yi kuma a taɓa shi ka ji daɗin duniya yayin wa musulmi mu sani idan ana magana akan manzon Allah sallallahu alaihi sai dai a zubar da mu ba za mu kyale ba ana cin mutuncinsa ana ɓata sunansa ana aibata shi kuma mu zuba ido da ina roƙon ƴan uwa ainihin wato su dage su ƙara addu'a Allah ya ƙara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na wanda da idan ka duba wannan za ka gaba a yi karya ko sun kashe ke yi ba a yi ba da labarai na suna da suna irin suna Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suna yanzu Muhammad din da aka faɗa shajiji shakirari abubuwan da malam faɗa mana kawai sun tabbatar maka da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa wannan a ah, Allah ya saka wa malam abubakar kantama da alheri a cikin wata waka sanda da yake yaban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa mun kama annabi kankan don matsayinsa ya buga ban komai ya ce waka sanda ta fi shekara goma sha ba ciki ya faɗi wani baiti da ya dace da irin wani abu da malam salisu ya kawo yake cewa duk duniya an banda rasulullahi ahmadu wa an ka bai wa sunayen allahu wa ibu shi ne ra'uhu rahimu maulana muhammadu domin isar da wurin allah sunan sama aka sanyo mai manzanmu ne aka bai ceto ranar kiyamatu ranar da har mursalai ke jin tsoron azabatu shi kan makamul mahmudi yake ɗan aminatu tutar liwa'il hamdu ta'ala zai umar da abi komai Wani ya je dai da birnin hassan bin sabis yake cewa shakka da hudun ismihi li yuzillahu fa zul arshi mahmudi wa hada muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, zan kirawo don nufa a kan tafsiri mun ji da kuma ya alaƙa da kuke da ubangiji shi da kansa domin mu ƙara gane cewa in har kai mutum ne duk wanda ya kasance kusa da ubangiji ta fuskar ibada da kauna da tauhidi da tawakkali ba ka da abin kauna irin sa za mu ji shi ne shugaban masu bauta baki ɗaya a bakin malam ya haya shi ne mota da haka ba tare da ɓata lokaci ba na yaya shi ma zan bashi minti biyar amma zan ɗaga masa kafa da ya ƙara ƴan mintuna kaɗan ya faifaye mana wannan abu don duk ɗan nuni za a yi mana ba wai zurfin bincike ne da bayani ba. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ni malam ya riga ya ɗaɗɗaure ni a ce za a yi bayani akan a minti goma kuma dama mu a garin nan mun saba ji minti goma ba ta isa to idan wanda zai faɗi shirbe ya ce minti goma ta ishe shi ba ina ga wanda zai faɗi annabi to amma minti goma za ta isa a tsalla a ɗauki wani abu da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a faɗe shi a tsari da shi domin idan da za a kwana a yi magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a iya gama ta ba mun ji dai maganganun da malami a kan sunan annabi sallallahu alaihi wasallama malam kuma ya mana sharhi a kai ya ishi annabi sallallahu alaihi wasallama daraja gare shi kuma daraja ga sunansa Allah madaukakin sarki kaf a cikin alqur'ani tun daga suratul fatiha har suratul nas ba inda Allah ya kira manzon Allah da sunansa da dafin kira babu duk inda ka ga sunan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana labari Allah yake bayarwa a kan wa ma muhammadin illa rasulun qad khala min qabli rasul labari ma kana muhammadin aba hadin min labari هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد shahidan الله لا Labari. wa aminu ma nuzila ala muhammadin labari ya fi min ba'd ismuhu ahmad labari amma dukkanin annabawa da suka gabata Allah madaukakin sarki yana kiransu da nufin kira da sunayensu yace ya adam ya ibrahim ya nuhu ya dawud ya zakariya ya yahaya ya isa ya musa duk gashi nan wurare daban-daban a cikin alkur'ani amma ba inda ya ya muhammad inda zai kira shi da nufin kira saboda darajar sunan sai ya saya ya ce ya ayyuhar rasul ya ayyuhar nabi ya ayyuhar mujassir ya ayyuhar muzanni ba wanda Allah ya yi wannan in ba Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kadai ya isa ka santo wani sirri ne tsakanin Allah da manzansa Allah maɗaukacin sarki ya gaya mana cewa shi ne ya fi kowa sanin inda yake ajiye manzancinsa duk wanda ka ga Allah ya zaɓa a matsayin annabi manzo to Allah maɗaukakin sarki shi ya fi kowa sanin cancantarsa a matsayinsa na annabi ko manzo Allahu a'lamu haisu ya ja'ala risalata Allah shine mafi sanin inda yake ajiye manzancin to da ya tashi da ya ajiye manzancin a cikin manzannin da annabawan kuma ya dauki wani guda ya fifita shi akan kowa da kowa shi yasa ai ka so ka san wane ne wannan annabi ka so ka san yaya gudanar da rayuwarsa mu'amalarsa da Allah da mu'amalarsa da bayan Allah ka so ka san shi shi kaɗai ne mutum tilo wanda Allah Maɗaukacin sarki da kansa ya rantse da rayuwarsa ba wani mutum da Allah ya rantse da rayuwarsa in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn abbas yake cewa idan da wani mutum akwai wani mutum da ya fi manzan Allah daraja ko ya kai darajar manzan Allah to da Allah ya rantsi da rayuwarsa kamar yadda ya rantsi da rayuwar manzan Allah amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai Allah ya duba ya ce la'amruka innahum lafi sakaratihim ya amako ce na rantsi da rayuwarka ba wanda ya san Allah kamar yadda manzan Allah ya san shi ba wanda ya girmama Allah kamar yadda manzan Allah ya girmama shi shi ya sa a yi saboda shi ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa girmama Allah shi ya sa Allah ya zaɓe shi ya ba shi makaman mahamudan ɗin fata hajjar bihi na na sallaka a sa'an ya ba a saka rabuka makaman mahamuda wanda makaman mahamudan ɗin nan matsayi ne da za a ringa bin annabawa ɗaya bayan ɗaya tun daga kan annabi adam har zuwa kan annabi isa kowa ana nema ya je ya nemo ceto a gurin Allah amma ina ya karar da addu'arsa a duniya domin annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin da yake cikin mawatsa malik yake cewa Allah ya ba wa kowane annabi dama da ya roƙe shi wani abu ya biya masa kowane annabi yana da wata da a da'awatin mustajaba addu'a wadda take karɓar karɓaɗɗiya a gurin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kowa ya yi tasa amma ni na tawa ceto ga al'umma ta rana alkiyama yanzu ko iya wannan ya isa al'umma su so zan Allah da shi bukata ɗaya tal yana da bukata ta ƙashin kansa yana da bukata ta iyalinsa yana da bukata ta danginsa amma duk ya ajiye ya ce bukatan nan ga al'ummarsa ya ce da al'ummarsa to za a je kowane annabi zai ce aini na yi kaza sai dai a je gurin wani aini na yi kaza sai dai a je gurin wani a zo gurin manzan Allah ya ce ranar ta wace, ya je gurin Allah ya kifa ya yi wa Allah kirari kirarin da ba a taɓa masa irinsa ba shi sa na ce muku ya fi sanin Allah a lokacin da manzan Allah yake ba da labari ya ce shi kansa yanzu ba zai iya cewa ga nau'in kirarin da zai wa Allah ba sai ya kifa ya sasjada sannan Allah zai kimsa masa kirari to shi ya sa a wannan lokaci duk halitta kaf ba wanda ba zai yaba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin akan damuwar da ya yi wa halitta baki daya ba sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a hadisin bukhari da muslim cewa wasu daga cikin sahabbai suka haɗu suka tattauna zafin addini da san ibada da san Allah ya ja su suke ganin cewa abubuwan da suke na ibada ma sun taƙaita. don haka ya kamata su zage dantsi ɗaya daga ciki ya ce ni ba ni ba cin abinci iya rayuwa ta kullum azumi zan dinga na daina cin abinci da rana ɗayan ya ce ni kuma ba ni ba bacci tsawon rayuwa ta kullum da daddare tsaiwar dare zan yi bacci sai dai da rana ɗayan ya ce ni kuma ba ni ba aure sai ibada kawai labari ya je wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama yayi huduba ga al'umma gabaki daya yace ana a'lamukum billahi wa atqakum lahu na fi ku sanin Allah kuma na fi ku jin tsoron wannan shine mahallin shahidin da nake so mu dauka na fi ku sanin Allah kuma na fi ku jin tsoron ai saninsa da Allah da jin tsoronsa da Allah shi yasa a hadisin Anas yake cewa idan hadari ya taso manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan da nan za ga fuskarsa ta canja a hadisin da na Aisha kuma take cewa idan hadari ya taso manzon Allah ya kan kasa zaune ya kasa tsaye ya shiga ya fita ya shiga ya fita hankalinsa a tashe ta ce ya rasulullah me yake ɗaga ma hankali batun hadari ne gashi nan ruwa za a samu in an ga hadari ai farin ciki ake za a samu ruwa za a samu ni'ima za a samu abinci amma kai sai hankalin ya tashi sai ya aisha wasu mutane da suka gabata sun ga irin waɗannan hadarin hadari ya taso suke ta cewa shi ke nan ga ruwa nan zai sauka amma wannan hadarin ya zai musu azaba falon mara auku arizan mustaqbil awdiyatihim qalu ni hadha arizun mumtiruna bal huwa mustaajaltun bi rihun fiha adhabun alim tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakin cewa ya sani ko irin wannan ne sun gano hadari suna farin ciki suna jin daɗi ruwa zai sauka za a samu abinci yabanya za ta kyau sai gashi kuma ashe cikin hadarin ne iska ce kawai wadda take ɗauki da azaba ne ashe abinda suke gaggautowa kansu ne na cewa azaba ta zo mana shine Allah maɗaukacin sarki ya musu hukunci aka wayi gari komai ta wannan iska ta tafi da komai ta ruguza komai aka wayi gari ba kowa sai gidajen gidajensu kawai saboda sanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa tana karantar da kai abubuwa biyu ne game da Allah kullum yana nuna ma girman Allah da tsoron Allah saboda ku duba matsayinsa da darajarsa a gurin Allah kuma sannan ya fi kowa tsoron Allah yanzu dai wanda aka gafartawa wanda abu na farko ma'asumi ne baya laifi mun gamsu da haka sannan kuma tare da baya laifin aka zo aka ce idan ma ya yi laifin an yafe na laka Allahu ma ta kaddama min dhanbika wa ma ta ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqim an gafarta ma in ma za ka an gafarta in ma wanda kai an gafarta in kai in ma ba kai ba an gafarta amma tare da haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya ku mutane ku nemi gafarar ubangijin ku tuba zuwa gare shi ni nan da kuke gani a kullum a yini ina tuba wa Allah ina neman gafarar sa sau dari baya fale shi in yayi ma an ce an yashi amma kuma yana roƙon Allah gafara sau dari shi yasa malamai sai suke cewa ah ya manzon Allah da baya laifi in yayi ma kuma an ce an yafe amma ya ake yake neman gafara Allah sai malamai suka ce ai ita istighfari ibada ce a karan kanta kana da laifi ko baka da laifi zaka iya bautawa Allah da neman gafararsa ko baka yi masa laifin komai ba ko baka yi masa laifin komai ba don haka manzon Allah yana so ya cika ibada ne ya cika dukkanin wata ibada a ce da hannunsa a ciki ya tsoma kafarsa a ciki ya yi to wannan wanda yake annabin nan mai wannan daraja sannan Allah maɗaukakin sarki ya bashi wannan daraja amma lokaci ya yi amma fa ni fa na ƙuduro fa sai na fa akwai wani sai na ɗan shafi kansa don Allah ba da minti akwai wani a kilif da yake yawo akwai malamin da yake wato wani lokacin ka yi shiru ya fi rufin asiri gare ka amma wata lokacin magana tana nuna jahilcin mutum ya ana magana nassi nassin da yake tsatsi kai kuma kana maganar cewa wai malamai da suka ce wanda ya wayo wani kafiri da ya zagi annabi a kashe shi ijita hadi ne ana maganar nassi kana maganar ijita hadi dukkanin kuwa ne bai taba jin hadisin bukhari da Musulun na al ashirar ba al ashirar mutum ne da yake iyayya ga Manzon Allah kafiri ne amma annabi sallallahu alaihi wasallama duk kafircin da kazin al'ashirar yake bai taba cewa a je a yi wani abu ko a taba shi ba Manzon Allah bai taba umarni da a taba wani dan kafircinsa ba kawai mujarradin ba musulmi ba ne kawai amma sai da ya zo ya ce waye zai mun maganin ka'ab bin al annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin sai da ya faɗi dalili bai ce dan kafircin sa ba sai da ya ce fa innahu me adallahu wa rasula ya cutar da Allah da manzansa ya ci mutuncin Allah da manzansa Muhammad bin Maslama ya miƙe ya ce ya rasulallah a ban mun wannan aikin zan yi amma sai ya fito da wani abu a fili ya ce ya rasulallah a abato da hu in kashe shi zan yi ƙala na'am manzan Allah ya ce eh kashe shi zan yi manzan Allah ya ce eh wannan na'am din ta manzan Allah ba nassi ba ne nassi ne ya nassanta cewa duk wanda ya zagi manzan Allah Allah sai mai sheke shi duk wanda ya zagi manzan Allah sheke shi za a yi kuma ko hukunci ya yi ko kuma Allah shi ya fi sanin ta inda zai aiko a gama da shi Allah yana da hanyoyi dubbai ko mutum bai ba wallahi dabbobi ko wani abin zai yi domin tarihi ya gwada haka Allah ya datar da mu a makamun da ba wanda ya zai tsaya a wannan makamun su yi kadai wanda ma da kawo mana a farko kuma zai kawo mana da nufin da yasa Allah ya zai shi a kan wannan makamun bayan kawansa da yake da zaɓensa da kuma hukuntarsa zuwa ga Allah zuwa wa ta'ala Allah ya kawo mana da jihar su zuwa kan hausawa a wannan gari ya lakasa mana wani abin da malamin faɗa a cikin wani bai da wasa masu ban kayi don karanta wasu daga cikin da yake cewa kuma kai kaɗai ne mai kuma kai kaɗai ne mai tsayawa sani ranar kiyama duk ana kallon ka ranar da adamu zai yi nuni su je gunnu hukunta kai ka na kana ka. duka sai su ce isa kawai dai za ya je shi ma ina daidai ya kai wajenka kai ko da mun je sai ka ce ni ne da shi fito a yau ya rabbi da aligarika al-mustafa kai yi kirari mai yawa sannan ta'ala sai ya ce ya baka kai ne kaɗai allah ya bai alkautara kuma har makamun hamdu ya baka ya baka limanci na manzanni duka da gani da ɗanawa ilahu ya baka aikenka ne ya zo mutum har aljani ba wanda zai ke gara iya Allah kaɗai shi ne saman ka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ban da shi kowa yana bayan ka Allah ya saka da sai a to wannan kaɗan da mutum abin da wani an ba samu da ba da ibadar Allah ba, alaihi wasallam to ita ta sa da mutum da aljani da tsirrai da abubuwan da ba su da rai da mala'iku a mutanen ma da musulmai da waɗanda ba musulmai ba duk da ba ɗaya zuciyar su ta ta'allafu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mai kuɗi da shi malaman ya fara ba mu misali irin yadda waɗanda ba mutane ba ma Allah ya cuta musu damuwa da lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar dabbobi amma kan cika mana da yayin da rinka malam shekh awwal wa al-nabi shi ma ba shi irin waɗannan yan mutuna ta su malamai su bar mu kaji ma mara da wani mu kaji ma mun gama kuma su ba mu ma'alumat sun mu kansafa gwargwadon an takaitaccen lokacin da muke da shi a kamar yadda malaman na biyu su suka yi ya baki kokarin su Allah ya sa su alkhairi a shekara ne sun fi da dalilin alkhairi shi ma ba shi minti biyar amma kuma idan ya ɗan ƙara kaɗan zan iya daga abu da ƙafa insha Allah ina jin kunya a da mutum yana bayani a kan abu da shafa annabi wa hannun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى باين كيوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magana a kan masoyinmu abin bege a cikin zukatanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta fara gudana tun daga kan bayanin da ɗan uwa malam muhammadu salif ya yi da kuma bayanin da shehin malami malam ya haya shehu mai mota ya yi idan muka kalle su waɗannan bayanai sun gudana ne a cikin duniyarmu da irin matsayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yake da shi a cikin duniyar mu ta mutane a wannan gabar za mu kwashe mu mu tafi zuwa ga duniya ta dabbobi mu ga irin matsayin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake da shi kafin haka Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari wanda wannan labarin da ya bayar a mabambantan ayoyin alkur'ani su ne za su zame mana fitilar da za mu fahimci wannan alaƙa da ke tsakanin annabi sallallahu alaihi wa hatta da dabbobi a ubangiji ta ce a kan haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma naka illa rahmatan lil alami kuma aiko ka ba sai dai ka zamanto rahama ga dukkanin halitta haka a wata ayar da ke cikin suratu ali imran ubangiji ta'ala ya ce fa ma rahmatin min allahi linta lahum walau kunta faddan ghalid alqalbi lam faddu min hawlik ayar da ke cikin suratul ahzab ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila allahi bi isnihi wa sirajan munira waɗannan siffofi ga mammune ba wai ga iya duniyar mu ta mutane ba har a cikin duniya ta wato ainihin dabbobi a hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bada labarin wani mutum wata rana yana cikin jin kishirwa sai ya je wata rijiya ya shiga ya ebo ruwa ya sha bayan ya koshi sai kuma wato ainihin ya ga wani kare yana lallagi saboda tsananin jin kishirwa kamar zai mutu sai wannan mutumin ya ɗebo ruwa ya ba wa wannan karen da wannan karen ya sha ya ƙoshi ya da hayyacinsa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ba da labarin cewa lallai Allah ya yi alfahari da wannan bawon kuma ya gafarta masa sai sahabbai suka yi mamaki suka ce yanzu mutum za a gafarta masa ta dalilin kare annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai dukkanin wanda ya shayar da wato ainihin dukkanin wani ciki wanda yake da wato koda a cikinsa ubangiji mai girma ɗaukaka zai ba shi lada kuma zai gafarta masa a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa wa yana faɗa cewa babu wani mutum wanda zai kashe wata dabba ko da tsuntsu ne face sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya tutse shi ya tambaye shi akan me yasa ka kashe wannan tsuntsun a yinin gobe alkiyama sahabbai sai dai fa wanda ya kashe wannan tsuntsu din da haƙƙinsa sahabbai suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce yaya kashe tsuntsu yake da haƙƙinsa annabi sallallahu alaihi wasallama yace shine ko dai mutum ya kama shi ya yanka shi amma kada ya kuskure ya fille masa kai ya wullar da kansa haga wannan duk yana nuna maka rahamar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zuwa ga dabbobi wani ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa da shi ya ma'aikin Allah ina da akuya wadda nake tausaya mata duk sanda na zo zan yanka ta sai in ringa jin tausayinta in kasa yanka ta sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ashatu in rahimtaha rahimakallah akuya idan kana tausayinta kai ma ubangiji mai girma daukaka zai tausaya maka kaga wannan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wannan ne zai kai mu zuwa ga gabar magana ta biyu irin yanda dabbobi suka san cewa ba inda za su je su samu tsira ba inda za su je su samu kwanciyar hankali in ba wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba a wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taho yana tafiya cikin garin madina sai ya shiga wani kango ya ratse domin ya biya bukata irin tasa ta dan adam yana shiga kangon sai tarar da wani raƙumi a daure raƙumin yana ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa hanna sai kuka irin nasu na raƙuma har sai da hawaye ya ringa zuba a cikin idan wannan raƙumi din sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya ringa shafa kansa gefen kullansa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya ce man rabbu hazal jamal wane ne wanda yake da mallakar wannan raƙumi din wani saurayi matashi cikin matasan garin madina ya ce ya ma'aikin allah raƙumina ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce to raƙumin ya kawo kuka irin yadda kake barin shi da yunwa kuma kake dora masa aikin da ya fi ƙarfinsa don haka ka daina zaluntar wannan raƙumi ɗin ma'abocin raƙumi ɗin ya ci gaba da kula da raƙumin bai ƙara ɗora masa kaya ba bai ƙara barinsa da yunwa ba kuma bai sai da shi ba bai yanka shi ba har raƙumin ya mutu akwai alƙaswa me wane ne ya san wace ce alƙasuwa? Alƙasuwa. ita ce taguwar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda mun karanta tarihi za mu ga tun lokacin hijira sai na abubakar siddiq ya siyo ababen hawa guda biyu waɗanda za a yi hijira da su da shi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi masa kyautar wannan taguwa din aka yi mata lakabi da kasuwa a cikin harshen larabci idan aka ce wa taguwa kasuwa ana nufin taguwar da ma'abocinta ya keɓance ta baya wahalar da ita baya noma da ita baya ɗora mata laftu yana kula da ita yana kallanta ya ji daɗi in buƙatar hawa ta tashi ya hau ya biya buƙatarsa da ita to wannan shine mu'amalar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa taguwarsa da ita yayi hijira da ita aka je yakin badar da ita aka je fatu makka da ita annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a hajjatul wada'i a kanta ya tsaya wa duniya hutuba irin hutubar da ta zamanto ita ce kashin bayan cikar addinin musulunci kamar da Allah ta'ala ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan to wannan taguwa din wannan taguwa din da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rasu nan da nan ta kama rashin lafiya duk sahabbai suna ganin yadda take zubar da hawaye na takaicin mutuwar annabi sallallahu alaihi da alhini suna ganin yadda ta kasa kama abinci tsiranta da annabi sallallahu alaihi wasallama wasu ruwayi suka nuna kwana talatin ita ma ta faɗi ta mutu saboda yadda take ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallama to ka gaya min wannan taguwa ɗin idan a sakkwata take idan a gefen makarantar shehu shagari polytechnic take rayuwa college of education take rayuwa sai kuma ta ji waccan yadda barar yadda bora ta zagi manzan Allah sai ka tare ta kace waɗannan matasan su ɗau mataki saboda haka ɗaukan mataki akan zagin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ba al'amari bane kaɗai na mutane inda a ce duk za mu kame hannunmu mu ce ba za mu kare annabi sallallahu alaihi wasallama ba akan idan waɗannan dabbobin za su kare annabi sallallahu alaihi wasallama ga ufair nan ko ya afuwar jakin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ana ba shi labarin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu gaba ɗaya ɗimauci ya rasa inda zai sa kansa a cikin rayuwa ƙarshe ya je faɗa rijiya shi ma ya mutu saboda ɗimuwa da mutuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan mu'jizar wannan alaƙar ba iya tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba hatta mummunai waɗanda suke ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallama suna samun albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallama a duniyar dabbobi kuna sane da labarin safina maula rasulullah safina yayi tafiya yana kan hanyar dawowarsa ta cikin zuwa garin madina aka yi hatsarin kwale-kwalen jirgin ruwa da shi ya yi bunjin-bunjin ya fito bakin gaba ya rasa hanyar da zai biya tafi garin madina kansa ya juye ya kasa gane hanyar garin madina sai ga wani mayunwacin zaki ya taso a guje ya ga abinci yana so ya farma safina ya yi galgala shi ya cinye shi safina ya tashi ya tsaya ce da shi ala rislika ana ana safina maula rasulullah ce shiga taitayinka ni ne safina ɗan aikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin safina aikace aikace a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tun da na ummu salma hindu bintu abi umayya ta baya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyautarsa ya to idan annabi zai yi tafiya shi yake rike masa fagiri in an je taro shi yake daukan takalma annabi sallallahu alaihi wasallam ya makale a hammata wannan shine aikin safina amma zaki ya taso zai cinye shi yace shiga taitayinka ni ne safina dan aikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam zakin ya fadi yayi wani irin kuka safina yace sai na fahimci kamar yana cewa da ni assalamu alayka ya safina maula rasulullah amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai safina dan aikin gidan annabi yace da shi nuna mun hanyar madina na bata zakin ya shiga gaba tiryan tiryan safina yana bin sa a baya har suka zo ganuwar madina zakin ya kara faduwa yayi wani irin kuka safina yace sai na fahimci kamar yana cewa da ni ma assalamu ya safina maula rasulullah isa gida lafiya ya kai safina ɗan aikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ku kalli tarihin shigowar addinin musulunci a cikin biladin tukron ƙasa irin wannan tamu ƙasashe na afirka lokacin da wato lokacin da eh okuba ibn amir ko okuba ibn haris ko okuba ibn yasir suka zo za su shigo garin afirka su kawo addinin musulunci suka zo daidai inda dajin kairawani yake garin su abu zaid al-kairawani wanda ya littafin risala da muke karantawa a yau wato ainihin maharba da suke gefen dajin suka dakatar da su suka ce da su ku shiga cikin wannan bakin dajin kun ganmu nan mu malaman daji ne malaman gandun daji ne amma mu kanmu tsoron shiga cikin wannan gandun dajin muke yi saboda irin dabbobin da suke ciki miyagun dabbobi da kwankwamai da suke cikin wannan daji da aka muna ba ku shawara ku juya kawai da sun juya to da addinin musulunci karshen ta bai zo mana ba hukuma Tabnu amir uqba Tabnu nafi ya tashi yayi huduba yace da su to ku jira za ku ga abin da zai faru ya shiga cikin dajin ya kutsa bayan yayi sallar nafila raka'a biyu haukan wata bishiya ya kutsa ya kirawo dabbobin da ke cikin dajin ya ce muna sanar da ku cewa mu 'yan aiken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ku ba mu hanya mu wuce mu isar da sakon addinin annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga al'umma ko kuma mu yaƙe ku mu zubar da jinin ku mu taka gawawakin ku mu wuce mu isar da addinin annabi sallallahu alaihi wasallam nan da nan dabbobin da suke cikin dajin sun ji an ce ga yan aikin annabi sallallahu alaihi wasallama haka suka taso suka ringa kwashe farmatsansu. kura ta ebo 'ya'yanta zaki ya wai danginsa jagora giwa ta shige gaba family ɗinta su biyo ta a baya sai da ya zamanto ko tsaka ba ta ragu a cikin wannan daji din ba kowanne ya fita a nan uku ba nafe ya kafa gari ya zamanto garin kairawan wanda gashi har yanzu yana rayuwa a cikin duniya saboda haka wannan yana nuna maka darajar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yan uwa san annabi sallallahu alaihi wa sallama ibada ne babu wanda imaninsa zai cika sai ya ji yana son annabi sallallahu alaihi wa sallama fiye da yanda yake son kansa shi sa lokacin da aka taba ka kakan iya mallakar zuciyarka lokacin da aka taba wani naka kakan iya haƙuri ka jure ka mallaki zuciyarka amma lokacin da aka taba annabi sallallahu alaihi wa sallama alamar da zaka gane cewa imaninka ya kai shine ka kasa mallakar zuciyarka wani ya bugo min waya lokacin da wannan munasabar ta faru yake cewa irin waɗanda suke da ra'ayin nan na boko aƙida kuma ba sa mutunta annabi sallallahu alaihi wa sallama da imani da shi irin yanda ya kamata wai yana yi min tambaya ne shi yana so a kamasa wani nasfi a cikin ayoyin alkur'ani ko a hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka ce dan an zagi annabi a kashe mutum shi yana son a bashi wannan nassi din sai na ce masa to kafin mu je ga nassi kuma alkur'ani ya koyar da mu bayar da dalilai akwai dilala aqaliya akwai dilala naqaliya ya in fara maka tambaya kai ne kana tafe akan hanya kawai wani wanda bai kai matsayinka ba dan na san babban mutum ne yana da matsayi a ƙasar nan yana da kuɗi yana da fawa na ce kawai wani ya tare ka akan hanya ya ambaci sunan mahaifin kai cucusa masa a sha ya za ka je ya ce malam sai inda ƙarfi na ya kare na ce to ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi ƙarfin yanda suke son annabi fiye da yanda kake son mahaifinka na ce kai ɗan garin Kano ne kuma ka san an yi wata daula a Kano daular marigayi sarki Ado Bayero kuma duk wanda ya san sarki Ado Bayero Allah ya masa rahama ya san yana da wani dogari da ake kira da suna Hassan sarkin dogare wanda shata yake masa waka in ka ce masa dan Allah bari sai Hassan ya ji tamkar zagin sa kai yace to ga Hassan ya fito cikin shigarsa ta dogare ga kokararsa a hannu ga sarkin lufudi ga mai martaba sarki ya fito Allah ji kansa da rahama a wannan lokacin sai a samu wani ya zage shi fadawa za su tsaya ba da nasi kafin su ɗauki mataki a kansa ya ce a'a na ce to fadawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kan annabi sun fi hasan sarkin dokare a kan marigayi sarki ado bayero ko kai ka zagi annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma za mu san lokacin da za mu aika ka ba in ya so daga bayan ma zo mu gaya wa al'umma na su sallallahu wasallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah na saka da kai ne wanda ɗin ma da kan ya yi raka da kalbin ne da ya ne masu shiga zuci Allah ya saka da kai ne kuma da ma shi ilimi shi ne a kan fato maka abin da yake cikin da ka yawanci labarai na gefe masu abin azumfirmi suna yi a rediyo ana yi a jarida ana yi amma ilimi a iya cikin littafi ya a ɗaya shi a cikin littafi a karanta maka kuma haka muke su ɗaliban ilimi yi kasance malamai wani kuma kasance tare da hararo ingancin a ma'alumatin da ake kawo jama'a kar amanta muna cikin bayani ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam da haka muna mara da duk wani abu da yake inganta da yake da alaka da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a to bari mu dan ƙara komawa gefe guda kaɗan mu ji kun ga dai sahabban manzo Allah ne ce ba da labari saboda koyaushe yana tare da su sun san kowa ya kun ga yanzu ba su na su saboda ɗabajin fiƙa da yake da shi da sanin cewa haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai akan mutum kaɗai yake ba har da kan dabbobi ya tashi yake wa dabbobi kudu ba yana gaya musu game da annabi sallallahu alaihi wasallam to ina kuma ga mu da mutane to bari mu ji daga wajen bakin mala kaɗan daga cikin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya rayu da matayensa a cikin gidansa musamman saboda wannan lanta za a ɗauke ta a kai ka zuwa ga ma'aurata to san duk da ɗaya biyu ko hudu biyar ma da zai kusar mana kulasa a cikin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda zai kara nuna mana cewa lallai da aka kira shi Muhammad shayahu shabege a shakirari ko iya a nan aka tsaya ya ci wannan suna sallallahu alaihi wasallam bari ku ji daga baki abu idris da al-yunus annabi sallallahu alaihi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين jawabai sun gabata game da wannan mawdu'i mai matukar muhimmanci a wannan gaba da malam ya ambata Allah ya saka da alkhairi gaba ce mai matukar muhimmanci a wannan maudu'i dalili kuwa abu na farko kasancewar idan ana bayanin tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam galibi ana yi ne a jumlace amma yanzu a dauki kowace gaba a kalle ta wadda za ta nuna matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kowane bangare na rayuwa cewa ta da ɗaukakarsa da kamalarsa ta ɗan adam ta isa a kowane ɓangare in ka ɗauka na rayuwarsa wannan ɓangare da ya shafi rayuwarsa da iyalansa sallallahu alaihi wasallama ni da abin da malam ya faɗa abin da na fahimta idan an ce a ahla baiti ko ahlu baiti na ɗauka ya kunshi a iyalansa da 'ya'yansa da kuma hadimansa duk za ta iya shiga ahlu baiti kowane ka ɗauka cikin waɗannan ainihin wato bangare guda uku ka kalli yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mu'amala yayi rayuwa tare da su lalle za ka tabbatar cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mafi ɗaukaka, mafi kamala wajen sifar da Allah ya kwanta shi da ita da Allah ta'ala ya ce wa innaka la'ala kulukin azim sannan kuma da farin Allah ta'ala wa ma'arsalaka illa rahmatan lil alamin Manzan Allah jin kai ne ga dukkan talikai talikai tun iyalan gidansa daga mata matayensa da 'ya'yansa da hajimansa duk sun shiga cikin wannan manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama rayuwarta a cikin gida rayuwa ce muhimmiya wace ya kamata a ce mun karante ta karatu gamsashe saboda ɗan adam yana bangare biyu ne a rayuwarsa rayuwar da zai da mutane a waje da mu'amalarsa a cikin gida wanda kusan rabi ne na rayuwa kamalar mutum a waje ba ta cika in ka kalli kamalarsa a cikin gida zai iya zamowa mai tausayi a waje mai kyautatawa a waje duk abin da ka ambata na wato kyautatawa da yabo ka yabe shi a waje amma in ya samu nakasa a cikin gida ko shakka babu bai zamo kamili ba akwai tawaya tare da shi ya kamata mu gane wannan saboda haka duk yadda zaka za a yabe ka a waje kai ka zane kai kana da karamci kana da tausayi kana da haƙuri duk wata tiba da za a ambata ya kamata a koma gida a haka kake in haka ne to kamala ta cika in ko ba haka bane to kana da tawaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai kamala cikin dukkan rayuwarsa a waje da a cikin gida idan mun duba rayuwarsa tare da iyalansa manzo Allah ya bamu ma'auni yace khairukum khairukum li ahlihi sai yace wa ana khairukum li ahlihi kaga mafi alheri zababbun cikin kuwa da suka kasance mafiya alheri ga iyalansu yace ni ko ni ne mafi alheri ga iyalaina daga nan kaga magana ta kare Allah ta wa ta'ala ya umarci wannan al'umma wanda manzan Allah sallallahu umarnin yana farowa daga kansa yace wa ashiruhunna bil ma'ruf nana Aisha ce wa kana khuluquhul qur'an abinda Allah ya faɗa haka yake da Allah yace yi mu'ashara ka rayu da iyalanka bil ma'ruf haka ma aikin Allah yayi ya rayu da iyalansa cikin kyautatawa na kololuwa wanda ya kamata mu yi koyi da shi cikin fana Allah ta'ala da kankana lakum fi rasulillahi uswatun hasana saboda haka mu koma mu takaita mu ɗauki wasu nassoshi da zamu kalla wanda ke nuna yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyautata mu'amala da iyalansa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa da yake bayani game da mata a wancan zamani yace wallahi in kunna fil jahiliyyati ma ma yu'addu lin nisa'i amran mu a jahiliya mata ba a lissafa su a cikin wani al'amari ba kowa bane su yace hatta anzalallahu fi inna ma anzal sai da Allah ya saukar da wahayi game da mata wa kasama lahunna ma kasam ya ba su kato na daraja da matsayin da Allah ya ba su yayi wahayi a kansu mata suka samu wannan daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana baiwa mata daraja musamman iyalansa yana kulawa da su yana tausaya musu yana wato kokarin yayi musu dukkan wata damuwa yayin da suke cikin damuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mata tara kamar yadda yazo a cikin ainihin wato sira ah, nana Aisha Allah ya kare yadda a gare ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yufaddilu ba'duna ala ba'din fil qismi wato wajen rabo na mata wajen adalci manzan Allah shine kodoruwa nashi ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin adalci tsakanin mu ta yadda baya fifita wata akan wata ba iya wannan ne abin duba ba dama manzan Allah ya fi kowa adalci sallallahu alaihi wa sallama sai ta ce wa kana qalla yawmun illa wa huwa yatufu alaina jami'an sallallahu alaihi wasallam matan nan nasa babu ranar da za ta fito ta faɗi ba sai sai ya leka ɗakin kowa don nuna kulawa gare su ya shiga ɗakin kowace fa yadnu min kulli mar'a ya je kusa da kowace daga cikin matayen min ghairi masitin ba tare da ya sadu da ita ba yace hatta ce hatta ya buluga ila allati huwa yawmuha fa yabitu indaha kowace mace sai manzan Allah ya je ɗakinta ya duba lafiyarta sun gaisa da wannan mata ka duba wannan kulawa ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah yana tare iyalansa su tattauna su yi hira kafin kowace mace ta koma ɗakinta wannan yana daga cikin kulawa ta musamman da ya kamata a ce in kana da mace fiye da ɗaya lalle kowace kada ya zamo an wayi gari awa 24 baka leƙa ka ji lafiyarta ba ba haka annabi yake ba sallallahu alaihi sallama. yakan bi kowace yana neman yana tambayar ainihin yaya take rayuwa yana bibiyar sha'aninsu yana tausaya musu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana tausayawa matayensa yana yulasifuhunna yana tausasa musu mu'amala musamman nana Aisha radiyallahu ta'ala anha wacce take mai karancin shekaru nana Aisha take ba da labari tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune kana fil masjidi fa sami'na lagasan wa sauta sai muka ji murya tana dagawa yara suna ta wato daga murya sai manzo Allah ileka sai ya gano mutanen habashin wato suna ranar idi suna wasa da masu da kuma wato nuna bajinta ta yaki sai manzon Allah ya duba nana Aisha ya juya ya kalle ta ce Aisha ta'ala ifanduri zo ki kalli waɗannan abin da take yi saboda tana da karancin shekaru yana tausayawa yulasifuhunna yana tausasa musu mu'amala zo ki kalli waɗannan mutane zo ki ga abin da ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yazo ya tsaya ta wajen kofar nana Aisha sai ta ce fa wada'tu lahayya ala mankibi rasulillah nan dora habata akan kafadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faj'altu anzuru ilayha ina kallon waɗannan mutane suna nuna bajinta ina ka ainihin wato kuma tuna na kan kafaɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sai yake tambaya ta yace ama shabi'ti ya ishe ki kallon sallallahu alaihi wasallam ka duba yadda yake tausasa wannan baiwa Allah saboda tana karkashin ta ne wannan kuma shine tausayin da ake so ka rika kulawa da iyalanka ka rika tausata mu'amala gare su banin ni da kai yaya muke musu mu'amala musamman in suna da karancin shekaru sallallahu alaihi wasallam na Aisha take cewa kuntu ashrabu wa ana hayd nakan sha abu a cikin mazubi ko in sha madara ina mai al'ada thumma unawiluhu annabi alaihi salatu wassalam fayadha ufahu ala mawdi'a fiya sai in ce ya ma'aikin Allah na sha dora bakinka a inda na sa bakina sai manzan Allah ya ɗauka ya dora bakinsa inda na sa bakina in sha don me don ya faranta mata rai don ta ji daɗi take cewa kuma wa a ta'arraku al'araka zan ɗauki ƙashi da nama tace wa ana haid ina mai al'ada thumma unawilu annabi sallallahu alaihi wasallama fa yadau fahu ala mawdi'iyya sai in gutsira sai in bashi sai isa bakinsa inda na sa bakina sallallahu alaihi wasallama ka duba yadda yake tautatawa wannan wannan yarinya karama yake mata mu'amala wato ka duba shekarunsa da matsayinsa da girmansa amma ji yadda yake mu'amala da matarsa sallallahu alaihi wasallam ina ma a ce haka za mu rika koyi muna mu'amala da iyalanmu da tausatawa da tausayi da kyautatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya zo sai ya gana na safiya tana kuka sai ya ce me ya dame ki me yasa ki kuka nana safiya take cewa ai inna hafsa ayyaratha waina na hafsa ce ta gaya mata magana mumuna mara dadi shi yasa take kuka me ta gaya mata take take take ke da kike irgidan yahudawa mu kuma al'ummar nan aka ce yahudawa mun san matsayinsu ai bantawa ne amma an ce yahudawa ba du'a ke nufi ba ai akwai mummunai a cikinsu na na safiya ba ta ji daɗin wannan magana ba sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yunasifuha yana tausasa mata sai yace me zai dame ki nake labnatu nabiyyin ke fa yar gidan annabi ce wa inna ammaki linabiyyi ki kuma annabi ne wa innaki la tahta nabi kuma kina karkashin auren annabi me zai baki damuwa dan me zaki kuka dan ta gaya miki wata magana fa bima tafsir alayki dan me zaki miki wani alba me za ta gaya miki ki duba matsayin ki ba yake ba wa matarsa hakuri yake lallashin ta bisa wannan abin da ya dame ta sannan yake gaya wa hafsa yace ya hafsa ittaqillah ki ji tsoron Allah ki daina faɗar magana ga 'yar uwarki wacce za ta tayar mata da hankali annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana mu'amala da iyalansa mu'amala wacce take ta musamman iyalansu sukan je ziyara in ya je goma na ƙarshen ramazana yana yin itikafi sukan zo ziyara wajensa a kwanaki goma ku lura da wannan kwana goma kun gane ma'ana kwana goma ma'ana a kwana goma ba ta iya haƙuri sai sun zo ziyara masa saboda mu'amalar da ke tsakani saboda kusanci da yake tsakanin sallallahu alaihi wasallam da iyalansa sukan je su ziyarce shi manzo Allah wannan baiwa Allah matarsa na safiya ta je ziyarar ziyararsa kamar da ya zo a wata riwaya sai manzan Allah yake ce sai take cewa sai manzan Allah da zan koma sai ya miƙe dan ya raka ni mana bai ce da ita shikenan ba sai da ira kota har ainihin wato wajen masallaci a lokacin da ira kota sai ga wasu mutane biyu cikin mutanen Madina sai suka ga manzan Allah ta sallama yana tafa da wata mata sai suka yi gaggawa fa asra'a sai manzan Allah ya ce ala rijlikum ku tafi sannu sannu innaha safiya ai safiya ce matata sai suka ce rasulullah subhanallah ta yaya za mu tuhume kan faɗi wani tunani game da kace ce a'a inna shaytana yajri min ibn adama majrad dam ai dan zai iya jefa muku wani Abin da muke so ku lura ne yadda ma'aikin Allah matarsa ta zo ziyara cikin kwanaki goma da izauna a masallaci yana yi amma in mu ne muka yi da kwana goma ai shi sai a kiro ma watakila ba dole a yi shauƙi a zo ziyarar ka don me mu'amalar da ke tsakani kyautayawa kyautatawa kyautatawa ta manzan Allah sallallahu alaihi ma'aikin Allah yana neman shawara wajen iyalansa lokacin da aka yi sulhun hudaybiya yace za a koma gida matarsa ummu salama Allah ya kare yadda a gare ta ya shigo wajen ta yana cewa ga sahabbai na ce su yi yanka ainihin wato su soke hadaye su sannan su yi aski ba ta ki ta rasulullah kai ka je ka yi in sun gani za su yi ya gaya wa matarsa wani al'amari babba da ya shafi al'umma kuma ta ba shawara ya karɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita ije ya aski ya soke dabbarsa ya soke dabbarsa ya aski sai sahabbai suka dinga gaggawa suna yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka duba wannan al'amari da ya shafi al'umma amma ya nemi shawarar matarsa kuma ya karɓi shawarar kuma shawarar ta yi amfani wannan yake nuna maka manzo Allah yana girmama ainihin ra'ayin matansa yana ya yarda cewa su ma mutane ne da suke da fahimta ana iya neman shawararsu wannan yana nuna maka yadda manzan Allah sallallahu yake mu'amala da iyalansa manzan Allah sallallahu alaihi yana mu'amala kyakkyawa mafi kololor mu'amala da ya kamata ni da 'ya'yanmu. ka duba yadda yake mu'amala da nana Fatima radiyallahu ta'ala anha nana Aisha take cewa idan nana Fatima ta shigo kaman annabi sallallahu ilaiha fa akhadha bi yadiha wa kabbala. idan na Fatima ta zo gidan manzo Allah ta sallama ta miƙe ya tarbe ta ya kama hannunta sai ya tumbance ta sallallahu alaihi wa sallama ka duba yadda yake wa Esther na na Fatima radiyallahu ta'ala haka shi ma idan ya je gidanta haka take yi mata sai ta miƙe ta tarbo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta tumbance shi ta kama hannun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Na nana Fatima radiyallahu ta'ala anha manzo Allah ikan je ziyara gidanta lokacin da ta aiko neman hadimi ita da mijinta manzon Allah izo ziyara har ma sun shiga kwanciya dare yayi amma manzon Allah ya shigo tsakanin su ya shigo gida har ya yi musu nasiha ya nuna musu abin da ya kamata fi na tasbihi wannan yake nuna kusanci da mu'amala ta kusa da tautatawa da kyautatawa da yake ga 'ya'yansa hakanan jikokinsa ka duba yadda alhassan da hussein manzo Allah yake shigowa masallaci suna da rataye a wuyansa daya a bangaren dama daya a hagu manzo Allah izo yi sallah ta hau bayansa manzo Allah idira har sai sun sauka ya dade a cikin ainihin sujjada ka duba irin yadda ya dauki yarsa umama yadda ya rike ta yi sallah da ita yana rike da ita a tsaye ya yi ruku'i ya ajiye ta ya yi sujjada in zai miƙe ɗauke ta ya wato wannan yana nuna mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai gaya wajen kyautata mu'amala wajen makarimul akhlaq ka duba yadda yake tausayawa ƙananan yara yadda yake jan ƴaƴansa da dikokinsa a jiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana so ka san mu'amalarsa da adamansa karanta hadisin Anas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa nayi hidima gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma bai taba cewa da ni ya anas lima sana'ta hada aw lima lam tasna hada dan me ba kai kaza ba dan me kai kaza wannan yake nuna maka tausasawar mu'amala da yake ga ainihin hadimanta na Aisha radiyallahu ta'ala an ma da rabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qat bai taba daga hannu ya taba wani abu ya ce zai dake shi ba ko iyali ko hadimi in ba a wajen jihadi ba manzo Allah baya daga hannunsa ya kai sara ko ya kai duka sai a wajen jihadi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wala mar'a wala khadiman bai taba daga hannu ya daki mace ko ya daki hadiminsa ba sallallahu alaihi wasallama eh, akwai hadisai da dama wanda ke nuna irin mu'amalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta kololuwa wajen kyautata mu'amala wajen tausayawa wajen nuna wato makarimun akhlaq cikin mu'amala da iyalansa da hadmansa sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna maka fadin Allah ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim ba iya mu'amala warje bane kadai hadda mu'amala ta cikin gida wanda kuma kamar yadda na faɗa ita ce rabin mu'amalar mutum domin zai fito waje mu'amala amma kamalarsa tana ƙara bunƙasa da fita ne idan ka kalli mu'amalarsa a cikin gida da iyalansa da 'ya'yansa da halimansa Allah ya ƙara ainihin daraja ɗaukaka manzan Allah sallallahu alaihi Allah ya ƙara mana ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda malam ya faɗa ya kamata a ce ana raya majalis da ambatan sirar manzo Allah ta sallama da jama'il ɗinsa. ba abu ne da za a yi a lokaci ainihin kayyadadde ko kuma idan wata ainihin waki a ta faru ba a'a ya zamo akwai majalisin da ba zai gushe ba ana karantar da sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'il dinsa dan mutan waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matsayinsa a wajen Allah matsayinsa a wajen masu imani sallallahu alaihi wasallam وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم jama'a shi lokaci ya yi kuma har yanzu ma muna da wani kudurin bayan mun ban nan ga waɗanda kuma suke a nesa kuma ga bayanai a akan da Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ƙare ba Ya aka dole zan guncile lokaci a 'yan malaman da suka rage mana zai zama ɗan mintuna ta tu. za su tsara mana a kan abin da muka ji sai su yi haƙuri don muna da munasaba da yawa allah ya zai muka fara za mu yi ta yin majalis a kan abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam ba larura ba ne dole sai mun yi zafi tashi mu faɗawa wa mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara sawa mutum manzo allah alaihi wasallam ya ji kamar bakin ciki ya kashe shi kuma yana sawa wanda yake da rabu a lokacin sai san Allah sallallahu alaihi wasallam da shi a kamar yadda zamu yi yanzu a wajen malami na kusa da karshe a Sheikh Dr. Al-Qasim Abdullah da Magum malamai na kasar da Magum za mu irin yadda hatta waɗanda ba musulmai ba ma da suka ji labarin mu Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka gan shi yadda ƙaunarsa da damuwarsa ta shiga zuciya za ka shi kamar minti uku zan ba shi zuwa hudu ya ba da misalai insha Allah ta ba da ala kuma na san kano afan inda zuhuri wa muhajjidan da ɗauka insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ala والصلاة والسلام على wa الله وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka yawan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu maganganu akan abin da zuciya take kauna kuma za a iya ba da rai fansa da dukiya da abin da mutum ya mallaka a duniya duka saboda shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan maganganu ba karewa ba su ba za mu yi ta yi har mu kwana maudu'ai dangane da abin da ya shafi manzan Allah kaɗai in aka barka kai bayani akan su shi kaɗai sai a ina ana yi mu'amalar sa da kaza mu'amalar sa da kaza ko wani malami da ya wallafa wani littafi kaifa a'amalakum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jawabi ne na mu'amala ba za su kare ba abin da aka ce in yi magana akai ko kuma abin da zan yi magana akai shine abin da ya shafi hatta saboda yadda Allah ya girmama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a bayan ƙasa hatta waɗanda ba musulmai ba shaidawa suke kuma suna shahada wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da tsayibul khulq ne shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da ɗabi'u masu kyau har waɗanda ba musulmai ba sun karanta tarihi masu insafi daga cikin su sun yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shaida da ɗabi'u masu kyau kuma suna ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi saboda minhajinsa cewa minhaji ne na gaskiya ba don sun yi imani da shi ba a'a saboda adalci irin da ɗan adam ka san mutum yana tafiya akan gaskiya ko ba ka san sa zaka ce wani akan gaskiya yake shi yasa ko a cikin shari'a Allah baraka wa ta'ala ce, wala ya yajrimannakum shana'anu qaumin Allah Allah ta'ajidu kada dan kana kiyayya da wani ka kasa masa adalci ka ce wane kaza shi yasa laraba suka ce alhaqu ma shahida bihi al'ada gaskiya ita ce abinda abokan gaba wanda baya son kai shaida ya ce wane yana tsaye akan kaza ko mai gaskiya ne akan kaza ai magana ta kare idan aka tambaye ka me yasa ma zaka so a ce shi manzo Allah yana bukatan shahadar wani mutumin da ba musulmi ba dan ya masa shahada banda shahadar Allah tabaraka wa ta'ala da ya masa Allah ya shaida cewa shi manzon Allah ne ai ga gaba wata shahada da ake bukata amma abin da ya sa muke karantawa don mu nishadantu da maganganu sannan kuma maganganu su kara mana karfin gwiwa hatta waɗanda ba ma tare da su a cikin abin nan sun san cewa abin nan gaskiya ne kuma akwai haji tsayayye a kansa shi yasa idan ana maganan cewa wani ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallam ko wani ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da zai zo maka akai shine shi a cikin abin da yake tafiya ma dan iskan cikin ne ko kirista ne dan iskan kirista ne kai ina ka taba jin wani fasto ya fito ya zagi manzon Allah ina ka taba jin wani babba mai kima ba sarake a cikin su waɗanda ba musulmai ba ya fito ya zagi manzon Allah amma ba mai zagin manzon Allah a cikin su ba sai shedanun cikin su amma idan ba haka ba tun a tsofan karni lokacin da ake wato ainihin lokaci akwai wata wato ainihin mutumiyar indiya sunanta wato ainihin ani besant ita alifinsa da a 1903 tun a 1903 fa take magana akan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ta faɗa aka yi translating daga Greek language aka mayar da shi into English language sannan aka zo aka tarjama shi zuwa yaren larabci cewa take cewa innahu take shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam minal mustahili zai yi wahala abu ne da ba zai yi ba alaman yadrusu siratin wa shakhsiyatin in dai kana karanta tarihi kuma kana karanta personalities na mutane ka san wane da wane da wane yake zai wahala ka karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma kana karanta yaya manzon Allah yayi da'awa ya tsara rayuwarsa ba abin da wannan zai mallaka maka illa an yashura bitabjili sai dai ka ji wal ihtirami da kuma wato ainihin wato ainihin kaddasawa da girmama shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace li hadha annabi tace domin ga wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-azim tace ita tace manzon Allah mai girma ne tun 1903 tun 1903 sun san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi da kimansa zai kana wahidan min a'azami wa asmal anbiya a jami'ar kuma ta shaida cewa shi manzan Allah yana daga cikin mafi girma da masu daraja daga cikin annabawan Allah wanda Allah tabaraka wataala ya aiko duk da cewa ita wannan matar ba wato ainihin musulma bace sannan aka samu wani Michael Harris a 1932 on 28 april ya fitar da wannan maganar a cikin wani littafi da ya wallafa mutane 100 da suka fi kowa girma da daraja a zukatan mutane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine na farko a cikin littafin yace laqad ikhtartu muhammadan sallallahu alaihi wa sallam da sunan sa ya faɗe shi balle ma kace ba shi ake nufi ba yace na zabi manzon Allah fi awwali hadhihi alqa'ima ya zama na farko a cikin wannan littafin nawa li'anna muhammadun huwa insanul wahid shine dan adam guda daya fi tarihi a tarihi gaba daya da ya karanta allazi najaha najahan mutlaqan shi kadai ne ya zama successful a rayuwa gaba dayan ta duniya da kuma ta lahira duka ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nasara a rayuwar duniya da kuma ina lahira ai lahira mu ba sai ya gaya mana cewa manzo Allah walal akhiratu khairul laka Allah ya ce ai lahira ta fi maka alkhairi akan duniya yace a rayuwar duniya wa huwa qadda'a ila alislami ya kira zuwa ga musulunci wa sharahu ya kuma wato ainihin yaɗa shi kawahid min a'zami diyanat sai da addinin musulunci ya zama shine mafi girman addini gaba daya wa asbaha qa'idan siyasiyan ya zama jagora a siyasance wa askariyan a wato ainihin sojanci ko in ce misali misali ya zama jagora na yaƙi wa jiniyan kuma a jinance bayan shekara bayan karni goma sha uku yanzu muna karni na nawa bayan manzo Allah sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu kenan karni na sha hudu kenan ko ya ce bayan karni goma sha uku ɗin nan da ake tafiya min fatihi daga rasuwarsa fa inna asar muhammadin ma Zalu qawiyan mujaddadan yace tasirin manzon Allah bai gushe ba ƙawiyyan yana nan da karfinsa mujaddadan kuma yana jaddaduwa a zuciyan waɗanda suka bi shi wannan shine abinda waɗanda ba musulmai ba suke siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma wallahi idan da zamu kwana a nan wajen ina karanta muku lata'if da maganganu na waɗanda suke ba musulmai ba dangane da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wallahi la tsabatul layali da daren ya mana dadi sai mu jima har ba za mu yi bacci ba muna karantawa saboda waɗanda suke abokanan gaban sa ne a addinance amma kuma suke shaida a kansa suke faɗan adalci a kansa. amma kafin in tsaya tunda dama an ce in kawo misalai misalan suna da yawa amma kuma zan takaita wajibi ne mu koma kuma irin siffan nan da waɗannan bayan Allah suka bayar ai ba wai su bane kawai suka siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin waɗannan siffofin a'a ai musulmai sun gama siffanta shi tun kafin wannan lokacin su sun karanta a cikin alkur'ani sahabbansa sun faɗi siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin siffofi waɗanda kullun idan na karanta hadisin na kan ji daɗi a raina nakan nutsu sai in ji kaman ga ni ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ake karanta min wannan hadisin wani hadisi da Anas dan Maliku wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito yake cewa ma shamamtu ambaran qattun yake ban shaki wani kamshi kwata kwata wala miskin ko kamshin wani almiski wala shay'an kai ban taba jin wani kamshi ba atyabu min rihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya wuce yafi in ji kamshin manzon Allah sallallahu alaihi ya gifta a gabana yanzu manzon Allah idan da zai wuce ba wai yayi wanka ya sa turare ba fa a'a manzon Allah ya zo ya wuce a nan wajen ya gifta nan wajen baki ɗayan mu sai kamshi ya buge mu a nan wajen ka fada a cikin kamshin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wala masistu ko masastu yace ban taba ba qattun in ce na taba wani abu dibajan wani abin da aka yi shi da audiga au hariran ko wani yaji na alhariri alliyana masan wanda zaka taba ka ji laushi min rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiye da fatar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallallahu alayka allah ya rasulullah wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim wa alaykum assalam inda annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba za ka daina jin daɗi ba muddin ana magana a kan kun ji hawa inda ba musulmai ba ma ومليحة شهدت بها ضراتها والحق ما شهدت به الأعداء وين كافريكينا نون الزامن وتنسل الله ما يفعل ولقد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون قال فإنهم لا يكذبونك saboda sun san ba makaryaci bane kai shi da kansu sun yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ba makaryaci bane tunda da ayoyin Allah suke nufi ba wai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ya ba mu misalin hatta waɗanda ba musulmai ba to hatta abin da ba mutum ba ma wanda dabba ai mun san dabba ita tana motsi da kanta tana barin inda take malam kamis ya ba mu misali to hatta bishiya ba wai zagin annabi akai ba sallallahu alaihi wasallam ba mu sani ba da za a zagi annabin me za ta yi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun gani da idan su abinda ba su taba gani ba a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin sahihul bukhari yana cikin sunan sirri, yana cikin sunan nasa'i yana cikin sunan dari yana cikin littafin al-imam al sai yana cikin littattafai da yawa wanda inda ma za ka haƙura kawai ka ce hadisi ne ya kai haddin tawatur ba sai ka faɗi inda aka rawaito shi ba an rawaito shi daga jabir ibn abdullah ya faɗa an rawaito shi daga abdullahi dan umar ya faɗa an rawaito shi daga abdullahi dan abbas ya faɗa an rawaito shi daga anas ya faɗa an rawaito shi daga sahal ibn sa'ad bin sa'idi ya faɗa an rawaito shi daga mu'azu bin jabal an rawaito shi daga buraida an rawaito shi daga wato ummu salama dukkansu suka dinga rawaitowa cewa a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama kawai mazara kuma wuri ya bari yana yin ba da ya jingina da wani kusurkuren da jini rana ɗaya da aka yi mimbari ya baro wajen ya dawo kan mimbarin a ranar da zinan ya yi kuka an samu ruwayoyi masu tarin yawa a wata ruwayar hanna hanina satla ya yi irin gurnani irin na matar da in tana haihuwa ɗan zai mutu dan yana mutuwa to irin kukan da take na rasa da to waɗanda suka taba jin wannan kukan suka ce irin da suka ji abu zallafi a wata ruwaya kuma fasaha ya hasabi sai ya kuka irin kukan jariri misali baba shi ta tafi wanka ta bar shi ba kowa a wurin yadda yake tsala ihu wasu sun rantse da Allah haka suka ji yana yi a wata ruwaya kuma fakhara kuwara sau sai ya ranga kuka irin kukan dan maraki wanda yake hango uwarsa in ana ciwo a wata ruwaya kuma sai ya yi kuka irin kukan taguwa wacce take naƙuda za ta hari kuma duk wanda ya faɗa maka haka ya ji kukan sanar ruwayoyi da yawa a cikin ruwaya bai daina wannan kukan ba har sai da maza sama ya sakko kamar da ke cikin hadisin jabir inda al-bukhari wannan sa'i fal hu maza Allah ya rungume shi yana rarrashin ta, ya haƙuri ba za a ce masa kai mai yasa za ka yi kuka ba saboda shi manzo Allah ya san me yasa yake kuka zuciyar kauna ta a wata ruwa sai da manzo Allah sama ya bashi hakuri yace to in ka matsa zan daina in dawo ka in kuma ka haƙura ka bari mana ran alƙiyama a kawo mun kai in dasa ka a aljanna da ni da annabawa da 'yan aljanna mu ringa ci daga gare ka sannan ya yi shiru a wata ruwaya manzara kuma ya sauko ya ce ka yi haƙuri mana ya rungume shi sannan sai ya shuru yanzu wanda ya haka a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama kana jin za a taɓa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shuru yasa hasan hasan al-basri in zo rawaito wannan hadisi mamakin mutane ke ce jama'a ku gafa da dino yadda yake yi yadda yi saboda ƙauna annabi sallallahu alaihi wasallam ku ya fi kamata shauƙin ku ya tashi a haka shi ko shauƙin ka in ya tashi ma baka sanin me a gaban ka ku duba girman wanki ibn al-jarrah malami ne shi malamin imamu shafi'i ne imamu ne jabadun alamun hadisan su suna cikin kutubun sitta yayi kuskure yayo ruwaya kuskure fa yayo fa ba wai yana sana ba shi ruwayar hadisin ne ke da cewa daidai ne kuma babban kuskure ne ka da cewa hadisin daidai ne ko da ya inganta bare a cikin hadisin akwai musulmin da za su hana shi inganta cewa manzala sun salama da ya rasu hannunsa ɗan yatsansa ya tankwaye cikinsa kuma ya ɗan ɗaga mutane suka ce annabin kake cewa haka take karka ce mai wannan labari har ya kai fada a makka dama shi mutumin kufa ne ya zo haji ya zauna yake ba da hadisan manzo Allah sallallahu sarkin maka ya kasa bacci ya kirawo musulmi na maka ya ce kaji wani hadisi wai in tafaka batsanin wansa na tarawu mufti na maka ya ce ai wanda duk ya faɗi haka to yana da wani kulli a zuciyarsa game da annabi sallallahu dole a kashe shi sarkin maka ya rubuta sakula cewa a kamo malamin nan a kashe shi to labari ya zo wa shi sai wa ya ce kai Allah ka rabu da wannan jahilan ai mutane sun shiga cikin rudani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba a yadda ba ba sai na Umar ya zara takobi ba ya ce bai yadda ba kuma an bar shi kwana biyu kuma ga Madina da zafi sai Allah ya so ya tabbatar musu da cewa annabi ya rasu sai ya bari hannun ya dan tankware cikin sa ya dan tashi to kuskure na biyu da wani ke yake shi sa za biyu sai fasar su takka ina ma dai yayi shiru ka rawaitowar baya munkara kuma ka zo kai wannan munkarin tawilin ba wanda ya wakili uzuri amma shi abinda Allah ya hatta masa ya hango kenan bai taba yin kuskure ba a duniya irin wannan sarkin maka yace a kashe shi aka rasa yadda za a yi a ceci waki. mutane suka ga mutumin nan ba zagin annabi ne ba kuma shi ma ba zai yadda a zagi annabi ba kuma ba zai faɗa ka dan tawaya ga annabi ba suka ce a je a samu kufiyan yana shi ne limamin harami kuma akwai yan tashin tashi na su, ana gaya wa sufiyan ne maza ya shiga wajen sarkin maka ya ce na ji kana shirin yin aika aika ya ce baka ji abin da ya faru ba ya rawaito hadisi kuma ya ce wai hadisin ai ba matsala ba ne sai ce to haka hadisi kadin rubuina wannan hadisin ai an rawaito mana shi in san shi kaga dai bai ce ya yadda da shi ba sai ce kuma ba kakka malami ne fa za ka taɓa shi kuma ka san ɗansa yana nan a fadar amirin mumina a kufa in aka aiko neman ka an ka kashe shi kaka ce ka san mu sai zarfi ya ɗan tsoro sai ce to wallahi ba zan yarda mutum nan ya zauna a maka ba ya fita daga ido na yau yau in ba haka ba sai na kashe shi aka yi maza aka ba da shawara a fita da waki sai labari ya yaɗu a garin maka cewa ai an gano ashe waki ba zagin annabi ba sallallahu alaihi wasallam kuskure yayi sabil da baka ya faɗa abin da ba ruwaya ba ce daidai an ba da fatawar a fitar da waki sai aka ji labarin mutane sun ce wallahi bai yarda ba ko sarki ya ce ba za a gani ba sai an kashe shi da haka suka je suka kafa kututturan da zino a tal'in suna jira yanzu ku duba kisar a cikin mizanin ɗin fi na ƙasar rijal na zahabi a cikin tarjamar abdulmajid ibn abdulaziz ibn aziz rawat ka duba tarjamar wakilin Jara a cikin sayar a alamin nubala ka duba a cikin alkamin tuzu'afa na ibn aji a tarjamar shi ibn abi rawatin da yake cikin isnadin hadisi malamai sun ka kawo ruwayar da yawa mutanen maka da suka ji labari mutanen madina sai suka ji labari an ce an saki waki hamma ya kama hanya suka ce to ai dole zai gifta ta hanya aka samu wasu suka je suka tara hanyar da dole sai an mutu wajen suka ce wallahi in yanzu ba zai jira ba sai mun kashe shi sarki ya yadda bai yadda ba mu wannan ba ake mu bane ya zagi annabi ba kun fa zagin annabi ne ba shubha suka tara hanya suka ce wallahi in mun sun kashe wannan ba magana ce ta mu jira ba da sarki ko wani abu ba hukunci ne mun san shi a addini fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun Allah ya sa da aka ji labari cewa mutane suna san sun tara hanya aka yi maza maza aka tashi bari aka ce ya maza maza ya je ya gaya wa wanda suke tafi da wakil su canja hanya su bi ta hanyar da ba za a gansu ba dan in aka tare su za a kashe shi a wurin Allah ya taimaka Makari aka samu aka kewaya ya koma kuka amma sarkin nan da ya kwana ya tashi washe gari ta ya kai wallahi ko za a kashe shi sai ya an samu wakil a kashe shi a bi shi aka bi shi aka ce aikin ya tsace yace tun da yake a duniya bai taba nadama ba irin da ya bari aka fita da wakil sun da za da gani daga makka ya ce domin jiya har ya kwanta sai suna hadisin walidi jari ibn abdullah shekara kaza bayan mutuwarsu aka haƙo su aka tarar da jikinsu kamar yau aka birni amma a ce manzon Allah jikinsa ya canja ya ce to ya rantse da Allah idan ta idan wakil da ya kashe shi to Allah ya duba zuciyar wakil ya ga cewa ba zagin annabi ya shi kuma waki an daɗe an daɗe ya ce wallahi wani jahili ba zai hana shi hajji ba sai ya taho ya yi hajji ya shirya da guzurinsa ana kakkaje mutumin nan zai kashe kai sai ya kashe ni Allah ya ga zuciyata ya taho a hanya sai Allah ya karɓi rayuwarsa a garin fai a shekara ta ɗaya da tasa'in da bakwai bai ƙaraso maka ba dan da ya ƙaraso sarkin nan zai kashe shi to Allah sai ya cece shi dan kar ya ƙaraso a ce an kashe shi a bisa shubu har ya zagi annabi saboda karamarsa sai Allah ya ɗauke masa wannan tuhumar da ya mutu kuma har yanzu wake fiƙa ne tsaf min rijalin jama'a kaga haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sunan sa ma an kama fa mutane ba ba fasa Abdullahi dan Umar kamar da ke cikin sunan jari ba a taba ambata annabi sallallahu alaihi wasallam ka da Abdullahi dan Umar yana nan da tun ya cike da hawa labarin kawai da ake bayarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda manzon Allah ya rasu bai ƙara sa idan sa ya kalli dakunan manzon Allah sai dai yanzu ya wuce amma ba ya iya kasar hisham ibn hassan al-muzani allah ya ƙara ja a shi yana cikin tabi'ai ya rasu shekara ta ɗaya da arba'in da takwas yana cikin rijalin kista fiƙa ne kullum burinsa a duniya an kun haɗu da shi in hira ce allah ya nuna mun annabi allah ya sa ga annabi ko a mafarki yake fata kuka yake yi da an ambata annabi zai fashe da ku abdullahi bin aun ɗaya daga cikin al'adun masu yana cikin asuba ustazin sa'an abu hanifa ne ya rasu shekara ta kan da shi ma sikatun sab ne cikin rijalun filta ba shi da wata waka ko magana a bakin da sai allah ya nuna mun an da sa in gashi allah ba ya ce sai shi a ƙarshen rayuwarsa a lara'ar shekara ta kan da hamsin ya mafarkin annabi sallallahu daga nan yan kwanaki ya ƙara farin cikin da munnar da ɗauki ma bashi ya ci gaba da rayuwa ba ya faɗi ya mutu to yadda nan za a taɓa annabi sallama ne a ce a jira sai an samu mutum a ɗaure shi kuma ba a san ma me za a yi masa ba to kun ji hakikanin ya annabi sallallahu alaihi wa sallam a ni ma na yi shawarar da su eh, ina da malam murtala na kan yana abin sauran su wa rashin ba shi hukunci ne sai ya karanta mana rai kuka malam mutala annari bismillah sauran yana da rubutun ɗalibai ilimi masu kokari sai yana da rubutun rubutun wallafa wallafe babban malami ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa baiwa da falala iri daban-daban mahaddacin qur'ani ne kuma ni a cikin dai waɗanda muke karatun hadisi da su ban ga almajirin da ni na gamsu da karɓar kwanjinsa a hadisi ba kamar malaman da irin malam masala annabi wala ubiki da Allah ina gaya muku haka ne ku amfana da ilimin sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar sannan kuma lugawi ne a bi kowa ya san makokin sa suna da yawa na ilimi da kuma na adadi na san yaron da ne suka bari ya karanta su wala awal ya kuma da yawon da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a duba da wato kurashewar lokaci akwai wasu yan kalmomi da na rubuta duk da tsari ni ba adigi ba ne kawai dai ina abin da ya yi tafarki wato su wanda suke a matsayin oda ba ne domin a fitar da wasu kalmomi wanda suke a tsare a cikin auzan a bismillahir rahmanir rahim wa nake cewa rasulun atana رسول أتانا يرسم الحق بالهدى وأصبح عند العالمين بشيرا رسول أتانا يرسم الحق بالهدى وأصبح عند العالمين بشيرا رسول كريم والهدايا يبثها رسول كريم والهدايا يبثها ويجري الأيادي في الدموع كثيرا ويجري الأيادي في الدموع كثيرا رسول إلينا رحمة رسول إلينا رحمة نرتضي بها وكان لنا حقا سراجا منيرا رسول إلينا رحمة نرتضي بها وكان لنا حقا فرازا منيرا على قلبنا حب الرسول وإنه نعد له ذببا بآل دبورة على قلبنا حب الرسول وإنه نعد له ذببا بآل دبورة أيا دابة تدعى دبورة عن القدي أي دابة تدعى دبور عن القدي على فرشات في الجحيم سعيرة على فرشات في الجحيم سعيرة شباب أقاموا العد فيها بصفته شباب أقاموا الحد فيها بصفته شباب شباب هدوا بالحب حبا غزيرا شباب هدوا بالحب حبا غزيرا سلام سلام على الماء الرسول محمد سلام على الهادي الرسول على الماء الرسول محمد يكاد بحب قلبنا أن يطير يكاد بحب قلبنا أن يطير سلام على المختار

Eh, shi ba lafta zai ba gaskiya lokaci ya kure ko cikin minti biyu ya saurayi mana ya rufe mana shi ke sai ka fara da masjid kuma muna godiya ga duk wanda suka halarci wannan taro akwai ɗan mu sheikh eh, Muhammad rabi injiniya rabiu eh, abdullahi mataimakin shugaban izala na port kuma tsohon sakataren wato kwararrun ma'aikata ne, na musulmai ne, yankin ne ga delta za mu ce uh, association Minute Muslim Professional Association AMP ko Association for Muslim Professional da shi kuma ma'aikaci ne NNPC sannan a NLG kuma ɗaya da cikin malamai mu kai na so yi magana sai ce saboda lokaci kuma yana ganin an ja da yawa sai ya ya fi sautin sa da na ce magana minti ɗaya mala awal kuma ya daure a minti ɗaya ƙara mala awal minti ɗaya zama minti insha Allah kuma shi baya ƙara kura ko Allah ya tsaka da kai sai kai mana ka fara ko mun Allah kawai ina eh mun ah. ah eh Allah da ikonsa alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat wa bi 'afwihi tuhfaru dhunub wa bi fadlihi turfa'u darajat wa bi tawfiqihi tatanazzalu ar-rahmatu wan ni'ma والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. babu shakka tun ɗazu nake ta ƙorafi cewa malam bai turo min mahawir ba wato taken abubuwan da za a yi su da yake daga karamarsa muna zuwa muna dubawa sai na ga ashe ni ne ban buɗe data ta ba ina buɗewa sai data ta zubo sai na ga mahawir ɗin a cikin mahawir ɗin sai allah ya bani wani nukuda shine wajibin mu'minina na hawaru wato abin da yake wajibi a kan muminai game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata jama'a ku saurare ni sosai akwai baitoci guda uku da zan kawo sai aya biyu shikenan mala a ɗanyi yi min akwa kaɗan. baitocin nan guda uku abinda suka ce hubbun nabi alal anami faridatun la tansa zikr al hashimi akrami inna salata ala nabi wasilatun fiha najatu likulli abdin muslimin sallu ala al-qamari al-muniri fa innahu nurun tabadda fil kun ji abin da aka ci anan ba fassara ba in fassara ko saboda haka malam ana yake cewa san annabi sallallahu alaihi wasallama akan talikai dole ne tilas ne tilas ne sai ta mai latansa zikir al-akram karka yadda karka yadda kamance da ambatan alhashimi wanda yake mai girma mai daraja sai ce inna salata ala nabi wasilatun sallah salati ga annabi hanya ce zuwa mai fi hannun jatu da kulle abdin musulmin da tsira ya tabbata saboda wannan salatin gawa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kowane musulmi yanzu da zan tambaya waye wa annabi salati dari a yau tsakaninka da Allah waye wa annabi salati dari a yau duk wannan taron duk wannan taron mutum ɗaya biyu uku hudu biyar ayya da shauranmu wallahi wallahi da shauranmu ɗaya kenan sannan ya ce shi da kansa sai ya salati ya ce allah ubangiji ka yi tsira da aminci ga wannan wata wanda yake mai haske hakika wannan watan shine wanda i bayyana a cikin giragizai waɗanda suke baƙaƙirin annabi alayhi salatu wassalamu ya zo ya samu makka bakakirin ba ga bane sai mai da ta me sai mai da ta haske Dine ma ake al-madina al-munawwara to ban sani ba malam ko zai bani ayoyin guda biyu ai hankali ne kadan ne yawa idan muka dubi waɗannan abiyat din za mu ga cewar in muka koma shakundun alkur'ani kun gama da ya gaya mana abu biyu nan san sa da mai da salati gare shi don haka san annabi da salati a gare shi haƙƙinsa ne a kanku wanda duk ya taƙaita baya yi ya gama yawo saboda haka idan muka ɗauko alƙur'ani allah mai ce ƙul in kana aba ukum wa abna ukum wa وأزواجكم wa وأموال iktaramtumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين بسنا فسر بكون دي سنتا دان هكا ينزع تكون ودنن وإن أبوان دان الله akwai wani abu wanda yake muhimmi ga dan adam da Allah bai ambata a wannan ba na cewa duk waɗannan abubuwan kasa suke da wa kawai suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka wayannan manyan namu da in an mana irin wannan ba za su yi mana alkunya ba su fito suna cewa ba mu daidai ba wallahi tallahi da su ne suka yi hakan wallahi sai mun musu fiye da wanda muka yi wa dibora wallahi wallahi wallahi ko buhari ne yayi na rantse da Allah sai mun masa fiye da abin da muka dibora saboda haka ya kamata ku dinga mana alkunya kuna ganin su ne suke wa nasu alkunya mutum zai laifi amma ba za a yi mai ba ba za su nuna sun yi laifi ba amma mu sai ku zo kuna bayyanawa yanzu ba shi an yi an ja kashe mana wasu mutanen ba sun fito suna magana munafukan banza dole mu faɗa wallahi annabi alayhi salatu wassalam ya wuce gaban wasa wallahi alazima aka taba shi hankalin mu wucewa yake yi saboda haka aya ta biyu ku duwa ku yake fata rabbasu yanzu ko ni din nan a matsayin ni ɗalibin gwan malamin ka ne na ce ka je za ka ga abin da zan ba don Allah ba akwai razana cikin wannan ba ai garan ga ma zan ma duka kaza ko amma na ce ka je za ka ga abin da zan ba haka ba Allah ya ce fatarabbasu sannan Allah maɗaukin sarki yake inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima yanzu dan Allah wannan a ce Allah ya halicci ya halicci halitta kuma shi da kansa yana mata wani abu yanzu wannan bai saka san cewa manzon Allah ya fi komai ba shi fa ya halitta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shi ya zo ya ce na masalati kuma yi salluna suka ce me yi salluna fili mudari saboda kaga kenan ila yawmin kiyamati ana yi ba wai an yi ne an gama ba dan haka annabi ba wasa bane ya jama'a ya ku samari ku tashi ku yi ilimi ku san waye manzon Allah da an taba shi ku yadda duk ku mutu baki ɗayan ku ubangiji Allah ya kara mana san annabi da biyayya a gare shi da san sahabbansa da alayensa da dukkan bayi waɗanda suke mana garta assalamu alaikum wa rahmatullah a